barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a yanzu a karo na goma sha shida za mu tattauna game da rikicin juyin mulkin Nijar wanda ya ɗauki hankalin duniya za mu gabatar muku da wasu bayanai masu matuƙar tsada masu matuƙar muhimmanci waɗanda ya kamata a ce mun saurare su kusan ma ce wannan bayanan da za mu gabatar muku suna cikin bayanai mafi muhimmanci da za ku saurara game da rikicin juyin mulkin Nijar da matsalolin Afirka wanda ɗaya daga cikin shahararrun malaman Najeriya Sheikh Muhammad Aminuddin ya gabatar yayin da yake yin hudubar juma'a malam ya yi magana akan mecece Afirka wani irin arziki Allah ya wa yankin Afirka yaya tura suka zo suka same mu me tura suka yi mana suka canja mana tunani suka suke kwashe tattalin arzikin mu suna kaiwa kasashen su malam yi tsokaci game da wannan fitina da ake kokarin a kulla tsakanin Najeriya da Nijar? tare da cewa da Najeriya da Nijar, uwa ɗaya uba ɗaya ne addini ɗaya ne al'ada ɗaya ce jinsi ɗaya ne launin fata ɗaya ne wala ya maganin da bai kamata a ce ba mu saurare su ba sai dai gabanin mu gabatar muku da jawaban malam bari mu yi bayani a takaice game da halin da ake ciki kan wakilai na ECOWAS wanda Tinubu ya tura zuwa Algeria Libya da kuma waɗanda suka tafi zuwa Nijar domin tattauna da shugaban ƙasar Nijar abin da ya shafi Libya da Algeria har yanzu ba samu bayanin me suka tattauna ba amma abin da ya shafi Nijar wakilan da suka isa jamhuriyar Nijar wanda sun hada da mai alfarma sarkin musulmi Abdulsalam Abubakar da sauransu sun samu gana da wakilan shugaban kasar Nijar ta ba su samu damar gana da shugaban kasar ba sun yi bakin kwari domin su ganshi amma ba su tattauna da shi ba sai da wakilai suka tattauna har zuwa yanzu babu wasu bayanai da suka fito akan me aka tattauna sai dai kawai bayanai sun fito cewa ba a cimma matsaya ba an tashi baram-baram daga wannan zaman sulhu sulhu ya gagara inda da ƙarshe ma dai a yau din tare da an shelanta za a yi zaman sulhu a yau tsakanin wato Najeriya da Nijar ko tsakanin ECOWAS da Nijar gwamnatin Nijar ta sanar da cewa ta yanke hulɗa da ƙasar Amurka ta yanke hulɗa da ƙasar Faransa sannan ta yanke hulɗa da ƙasar mu Najeriya wannan shine abin da ya fito na bayanai a yau kuma wannan kadai ya isa ya nuna maka cewa kamar yadda muka faɗi a baya Nijar akwai abin da ta taka abin da gaya muku duk hasashen da mutane suke cewa akwai sa hannun faransa wannan hasashen babu shi abin da ya fi ƙarfi shine Niger tana da madogara mai karfi daga manyan ƙasashen Afirka da suke mulkin soji da kuma ɗaurin gindi daga kasar da ita aka fi zargi ita ce kasar Rasha. to sa a na sha gaya muku cewa inda a ce sojojin juyin mulki sun san zai yiwu a yi da su ko zai yiwu bayan sun yi juyin mulki a musu barazana su a mulki ba su taki komai ba to ba za su fara ba domin sun san kai kansu ne zuwa ga mayanka. tunda har kaga sun yi suna da wata madogara babu abin da zamu ce akan wannan batu sai dai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya kade mana wannan musiba da take tunkaro manyan kasashen mu Najeriya da Nijar ba tar bata lokaci ba yanzu bari mu gabatar muku da jawabin Sheikh Muhammad Aminu Din hafizahullah Afirka ƙasa ce wacce take ɗaya daga cikin biyar da mutane masu ɗimbin yawa muna da fetur muna da sulfate muna da uranium wanda ake rigima a kansa ma'aunin kafa nuclear muna da gold muna da diamond muna da abinci kala-kala muna dankali kala-kala muna da nau'o'i na doya kala-kala ba abin da ba ma shuka alkhairai kala-kala mai har ya cika ya yi yawa ko ina mai yake mutuwa alhamdulillah kuma afirka ita ce kasar da babu fargaba a cikinta babu tsunami ba girgizar kasa ba volcanic eruption babu dutse mai amon wuta an wuce lokacin alhamdulillah Allah mu gode maka babu ƙasar da za a zauna a rayu shekara miliyoyi kamar da turawa suke faɗa sai afirka amma duk inda turawa suke masu jajayen kunne akwai matsala ba su shekara ɗari ka ji mu ne masu yawa banda musulmi masu mata hudu a afirka akwai masu mata goma goma ya'ya nawa kenan ko kullum haihuwa ake aure ake tintini ake sa mana cuta kala kala a mutu allah yana hana afirka bata samu kanta ba cikin bala'i da tashin hankali sai da missionaries suka zo da roman catholic missionaries suka zo da siffa ta matafiya 'yan kasuwa bacin manya-manyan munafukai ne malaman coci ne spies ne masu leƙen asiri masu ilimin tarihi suna kallon mutum sun san ɗabi'arsa sun karanta psychological suka dinga zuwa suka katuto a afirka suka dinga karantawa suna rubutawa suka zo da ra'ayin cewa idan an mare ka a wannan kunci ka ba da wannan kunci when you go slapped on this cheek give the other one za ka samu lada a aljanna yake sai aka basu aka ba su masauki a koya musu yare suka iya yaren nan lokaci daya suka zo suka ba da labarin yadda za a ci 'yan arewa da yaƙi da addininmu da ci gabanmu da iliminmu da rubutunmu da tsarinmu na mulki da tsarin alƙalancinmu ba mu bukata komai daga hannunsu wa'ancan kuma 'yan uwan namu Allah shi da su shiga musulunci aka same su ba nan ba can da yawa ba su da tufafi sai ganye aka ce aha da su za a fara aka ba su agogo aka ba su hat irin hulan nan maganin rana aka zo musu da keke tuni aka sai zuce su ba mu taba samun kanmu cikin bala'i a afirka sai da muka ba wa nan mutane suka zo suka koma suka turo mana turawa mai can kunne da girman kai da makamai makaman ƙara dangi mu kawai kifi a gare mu da dan mashi sai takobi su ko daga nesa za su cille mutum su harbe mutum dari a lokaci ɗaya suka zo min da ra'ayin wani tsari the supremacy of the white man ɗaukakar ko daraja wacce take ta jan bature ko jan mutum ya kowa daraja daga cikin makircin da suka yi mana suka bautar da mu a dolan dolan da makamai sai su zo su tarar da gawurjaccen katu mai amfani sai ya sayi shi ko a sace shi sai su bar shauran kara zube marasa karfi irin su mu kenan ba sa daukan bawa sai mai karfi mayaki sadauki suke tafiya da shi mai tunani haziki don yi musu amfani suwa suka gina amerika suwa suka gina turai in ba mutanen ba suka yada mana ra'ayin mu bakake ne ba mu ci gaba ba waye ba ba mu kai turawa ba aka sanya mana ra'ayin bushe kwakwalwarmu aka yi programming ɗinmu aka yi brainwashing ɗinmu aka goge tunanin mu cewa kana so ka waye ka sa coat da necktie kana so ka zama ɗan birni ka dinga turanci to da wannan shine ci gaba ka sa muka dinga lalata ƙasanmu muna wawace dukiyar ƙasanmu muna kai mu suna riƙewa duk ai magana corruption haram ba kyau corruption amma mu ɗiba mu kai sun san corruption ne kuma su riƙe sai ran da ƙasarmu take bata da ba shine fa za a ce to za a damu muku da shi amma da sharaɗai suka rarraba mu lagos da benin ka je benin za ga mafi yarbawa ne dangan aka yi raba su arewacin najeriya da niger tare miki tun daga tumbuktu na mali kai tun daga tilmisan ake tawa zuwa tumbuktu a shigo ka tsana a shigo kano a wuce maiduguri ana kasuwanci hanya ce ta kasuwanci suka raba mu fabric ta su divide and rule suka dinga kashe mazajen mu a yaki ko nan ƙasa hausa nawa a kashe sarkin sudan ba a kashe shi ba bature bai kashe shi ba zai tafi maka aka bi sai da aka kashe shi kaje south africa ka ga yadda suka gama da zulus dubbai suka kashe na mutanen zulu na south africa kaje north africa ka ga yadda aka kashe larabawa musulmi yan uwanmu kaje jazair mutum miliyan suka kashe bature faransa ta kashe mutum miliyan har yanzu suna neman farinci ta ba su haƙuri farinci tana musu yanga ba abin da suke so illa mu sato mu kai sannan su ba mu katon hotel a faransa ko a sai mun da gida sun san da ni suna da ketin abin da zan yi wa ƙasata abin da suke so kenan amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari duk makircin da suke yi Allah zai maganinsa inda kai da shaitani kana za'ifa duk ma makircin shaitan mai rauni ne ba shi da kuma very weak wala ya haƙul makaru sai illa bi ahli duk makircin da aka yi in ya je kyau sai dawo kan wanda ya yi haka suna ubangiji take suka yi makirci Allah ce suka yi makirci wa makarna makaran wahum la yashu san Allah ya makirci ba a ce fanzur kaifa kana aqawtu makrim anna damarnahu wa qawmahum ajma'in kai duba ai zuwa ga irin karshen makircin da suka yi Allah ya halaka su gaba ki daya yanzu kasancewar Rasha ta shiga hancin Turai ko China ta shiga hancin Turawa ba Allah fara kama na karshen su bane ana rikici a America kala kala ana so ta watse ta wargatse Allah wargatsa ta ahibbati fillah lokacin irin makicin da suka kawo mana shine kodeta aiku na sojoji su a suka ba mu sojojin su ne su a suka ba su ra'ayin soja kana da dama wani yanke ku su ne kuma sa ce muku daidai ba ku ne bugu ce soja yana da dama ya ku ba idan ba daidai ba an yi a chad an yi a mali an yi burkina faso an yi a gini yanzu aka zo aka yi nijar kan amalin wannan abin da aka yi babu ra'ayinsu a ciki so suke mu zauna lafiya abadan kada ka ɗauka baturi ya baka mota kawo yadda ke laraba ya ba su abinci su ci ya ba su tufafi sun sa kai ya shigar da kai gidanka wallahi ba so yake kai wannan ba walantar za an kuma yahudu wannan sara hatta tattabi'a millatuhum wannan hawaiya identity islamic identity yake ka bashi wala ne kwatun hatta yardukum an dinikum in istata'u sai sun sa daina sallah me faransa ta yi a kasar faransawa duk wani wanda yake musulmi sai da aka bayyana sunansa rubutunsa da faransanci da kalma ta faransa a ciki ko harafi aka cire mana tufafi na musulunci ahibbati fillah me yake jawo ku ko da yaushe abu na biyu ne ɗaya ko ɗayan biyu daga cikin ku tsarin da ake na mulki na tsarin siyasa demokuraɗiyya mutane ba sa so saboda tsarin demokuraɗiyya na afirka ne abadan turawan su ka mana bai dace da mu ba ko shi kansa mai jan kunne mulkin demokuraɗiyya yana damunsa ba da zai sai mu baƙaƙe mu ɗauke shi mace ce manhaju haya tsarin rayuwa the way of life ashe dan ana so ya kamata su jama'a a yi maganin ku a yi wa jama'a tsarin da suke so abu na biyu shugabanninmu zalunci ta yadda baka zato shugaba ne allah ya bashi dukiyar al'umma ya hau kanta ya zauna ya kwanta zai abin da yake so ba tsaya nan ba su talakawa ba su da sai ba su da iko sai magana ga rashin zaman lafiya ga firgici ranka ba komai bane dukiyarka ba komai bace iyalanka sai dai Allah kare dukiyar mun ba tura dukiya nawa aka bari aka ba tura aka sayar musu kasashe labarin da wani dan siyasa yake faɗa akwai dukiya a ƙasar sokoto an sayar da turawa amma an yi goma shi bokasi yan najeriya ta kuma jamaru me yasa aka ban musu turawan suka shiga ciki a ban musu don su yi abin da suke so to ba za a taba daina ku ba muddin ana zalunci ba fata muke aiku ba Allah kare Najeriya ya kare shirin kasashen gaba kida amma kuma da dalilinsa muna nan muna nan bacin aiko a Nijar sai aka ce kasashen ecos za su shiga cikin wannan yaki subhanallah alaƙa mutum da nijar tuntuni 'yan matan nijar suke zuwa ƙasar kano suke musu waƙa nijar da nijeriya haka muke 'yan mazazar <laughs> al'adun maɗaya addinin maɗaya tunanin maɗaya kasuwanci tare ake ya za a yi wannan yaƙin kuma idan aka yaƙi Nijar sauran garan sun ce su ma shigo su kare ta Mali Burkina Faso Gini duk za su shiga su kare Nijar kaga yaƙin da yawa sannan kuma da ikon Allah aka samu su kasashe a cikin ECOWAS suka ci ba su Ghana Togo Sierra Leone Senegal suka ci ba su yaƙin ba haka mutane masu hankali to Nigeria inda za ki iya samun kuɗin yaƙi muke shan wahalar subsidy ai tun da akwai kuɗin yakin nan kawai a ajiye kuɗin yakin nan a gyara mana kasan nan ba wani maganar subsidy sannan ka taba ganin garin da aka yi amfani da karfi wajen yaki wajen canza rajim ko wani tsari na mulki an zauna lafiya yaƙi ne ake yinsa in ba ci sa ba har ƙarshen duniya kalli afghanistan amerika da kanta ta fita a guje har yanzu afghanistan ba ta koma kamar dawa iraq iraq syria libya yaman ba a canza tsari da ƙarfi ya koma kamar da ba zai yiwu ba kuma wannan yakin aka ce an fara shi da nigeria ta shiga ciki wallahi annan ga kenan naira ta yi ƙasa a hawa ta ba abin da za a yi kai shugabanninmu sai sun gwammace ma ba shiga cikin wannan mulkin idan yan yakin ya kasance kun da aka yi na yan nijar ne ba sa so su su yaƙi kayansu mu da aka yi kowa ƙasar ba mu ka yaƙi kayan ba yaƙin ba sasa da aka ba mu ba sai mu yi tsegu mu shiga cikin gidan wasu sannan wa zai sha wahala talaka talaka talaka a hibbati fillah sallam ya hana musulmi ya kashe musulmi yace zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufr yaƙin musulmi kafirci ne ko da wanda ya ce annabi ya faɗa idan buya li khalifataini faqtulu thani idan aka yi mubaya'a aka yi bai'a ga khalifa guda biyu to a kashe na biyu me ake nufi wannan limamin khalifan an zaɓe shi sai wani ya fito daga nan ta shi ma a zaɓe shi ma liman wa aka ce a kashe na biyu amma kudin haka yake a'a ku ba haka yake ba da ƙarfin tsiya sai ka yi shiru ka ce ba kai ba ne ka miƙa musu to shi kenan ashe mulki guda ɗaya ne ba magana yaƙi a ciki mai musu addu'a Allah zaba wasu mafi alkhairi amma a kullum muka shiga yaƙi yaƙi wallahi ba abu ne na ƙarau ba ko mu za mu sha wahala da muke ƙasa Allah gyara wannan ƙasa ya sa tsoron Allah a cikin zukatan shugabanninmu alhamdulillah shugabanninmu duk suna sallah eh muna magana muna fata musulmin yan kudu masu jin wannan yaran su dinga masa magana su dinga masa addu'a a samu shugaban musulmi na Lagos limamin musulmi na Lagos eh, ya rabance shi wallahi ya masa magana ya masa addu'a cikin jama'a ya ba shi mukami ba ba addini a masallaci eh, Allah shirye shi Allah shirye mu mu gaba kida aqulu qawli hadha assalamu alaikum